Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Baya ga haka kuma za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Juma'a 22 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu je a jihar Kaduna tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim. Yau da gobe. sauraron barkan barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau da gobe. Yau za yi magana ne akan matsalar tsaro wanda ya shafi makarantunmu na arewacin Najeriya. matsalar tsaro wanda yankin arewacin najeriya ke fama da shi dai na neman gagarar kundila duk da yunkurin da gwamnatin najeriya ke cewa suna yi akan matsalar ga misali tun lokacin da aka samu billar 'yan ta'adda na boko haram a arewa maso gabashin najeriya tun a lokacin ne 'yan ta'addan suka ɗauki wani mummunar ɗabi'ar yin garkuwa ɗalibai 'yan makaranta a arewacin ƙasar sai dai babbar matsalar ita ce yadda rahotanni ke tabbatar da kwashe ɗalibai na makarantun ya fi shafar yara mata inda za mu buga misali da 'yan matan makarantar chibok da na dabci da 'yan ta'addan na boko haram suka kwashe a arewa maso gabas shekaru sama da goma har yanzu babu labarin wasunsu. daga bisani da aka samu billar 'yan fashin daji a arewa maso yammacin najeriya su ma suka ɗauki ɗabi'ar ɗiban ɗalibai mata a makarantu misali ɗaliban mata na jami'ar gusau da na makarantar gaba da sakandare na Jangebe na jihar zamfara har su 280 duka mata da sauran makarantu a jihar ta zamfara jihar kabima ta samu nata rabon inda makarantar mata ta gwamnatin tarayya wanda ke yawuri ta fuskanci irin wannan barazanar To jihar Kaduna ma na ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yamma da ke fama da matsalar kwashe ɗalibai na makarantu da ko kwanakin nan ma an kwashi ɗalibai kusan uku a makarantar firamare da sakandare na kurga da ke karamar hukumar cikun ta jihar Kaduna yayin da mafi yawancin ɗaliban mata ne har da masu ƙananan shekaru. Haka zalika a makon nan ma an kwashi wasu mata a karamar hukumar Kajuru ta jihar Kaduna. waɗannan tarin matsalolin tsaro dai su ne matsaloli da suka ƙara yi wa karatun 'ya'ya mata tannaki a arewacin najeriya inda dama ake da koma baya a fannin ilimin zamani na 'ya'ya mata wasu daga cikin iyayen ɗalibai na makarantar ƙauyen kuriga da ke ƙaramar hukumar cikun ta jihar kaduna sun bayyana mana halin da suka tsinci kansu a ciki tun bayan da 'yan ta'addan dajin suka ɗebe 'ya'yan nasu da kuma kiransu ga gwamnatin tarayyar najeriya yaranmu ƙanana ne sun yi ƙanana da yawa ga 'yan firamare ga 'yan sakwandiri gashin mafi yawanci mata suka ɗauka mata suka ɗauka mafi yawancin yaran da suka je makarantar nan a ranar nan mata ne ba kari ba su karya ba takalma ma ba su samu tafiya da shi ba wannan tafiya haka yaran mu suka yi ta dinga tafiya nan a cikin dajin nan ga rana ga yunwa don manzan Allah a taimake mu yanda Allah ya taimake ku taimake mu ku taimaka mana shugaban kasa muna roƙonka ka taimake mu ka dubi yaran da aka ɗiba a firamare na kura da ka taimaka mana mu san ma yaran suke ciki ba mu ma san abin da suke ciki a mace suke a raye suke ba mu sani ba don girman Allah ku taimake mu hankalin mu baya kwanci a cikin yaran nan da aka ɗiba ina jin yanzu an rasa iyayensu wajen mutum goma sun mace kowa hawan jini ya haushi ga yanayin gari da ake ciki ga yanayin rayuwa don Allah don annaba a taimake mu ku taimake mu yanda Allah ya taimake mu samu mu yanda ku san yanda za a yi a mana da yaran nan muna cikin mawuyacin hali yara na guda biyar ba mu san abin da ake ciki ba kuma yau gashi sati biyu kenan iyayen yara ga yanan duk sun bi suna ta waduwa wasu suna gadon asibiti wasu ma sun rarrasu don Allah ya mai girma ka taimaka mana shugaban kasa ka taimaka mana don Allah dan annabi muna cikin wani hali don Allah ya mai girma gwamna ka taimaka mana yaran mu musan san halin da suke ciki ba ba labari ina ɗaya daga cikin iyayen yara wanda aka ɗaukan aka ɗaukan musu yara da firamare da sakandare alkawarin da suka ɗaukan mana na kokarin ceto mana da yara yau sati biyu da daukan waannan yara ya zuwa yanzu ba san halin da ake ciki ba kuma ya zuwa yanzu wayansu iyayen yaran Hassan dan fara samun matsala irin ta rayuwa domin suna gada can asibiti to don Allah muna kira ga mai girma gwamna da mai girma shugaban kasa ƴaƴayenmu da suka mana alkawarin kubutar da su don Allah don girman Allah a taimake mu dan ba mu san halin da yaran ne ke ciki ba musamman ƙananan yara da mata to dan Allah mai girma shugaban kasa kamar yadda ya ba da umarni cewa a yi dukkan mai yiwuwa a an so yaran nan to dan Allah a taimake mu muna cikin wani hali To sai dai ko me yasa wannan matsala ta tsaro da ke barazana ga ilimin mata a arewacin Najeriya ta kici ta cinyewa? Dr. Usman Garba masani akan harkar tsaro kuma mai fashin baki a Najeriya ya mana karin bayani kan wannan batu. makoman mata da yara a arewacin ƙasar nan hakika abin tsoro ne in aka ci gaba da wannan hali da ake ciki saboda a arewacin ƙasar nan dama ana fama da al'adu da yake hana yara mata zuwa makaranta ko kuma ci gaba da karatu mai zurfi ana cikin wannan kwatsam sai ga wannan harkar rashin tsaro ya shigo wanda kuma su wa'annan 'yan ta'adda suna ba da ƙarfi wurin sace mata da yara to wannan yana sake hana ainihin kwa a zo na iyaye su bar 'ya'yansu su tafi makaranta don in kika duba a yankin jihar borno da yobe da adamawa an kai lokacin da duk mutane sun fitar da 'ya'yansu daga makarantar ma suna ta aurar da su to kin ga a wannan an samu koma baya a harkar maganar ilimi in dai yanda ake ci gaba da harkar tsaron ne a yanzu nan kusa kusa ba za a iya maganin wannan abin ba tun dubu biyu da goma sha hudu za a fuskanci cewa hare-haren ya tsananta ne a nan yankin arewa wanda a jihar borno za ku ga cewa a lokacin sai da aka hana makarantu gaba ɗaya suka daina ma karatu saboda hare-hare a je a ƙona makarantun a kuma sace yaran ko kuma a kakkashe su har aka kai ga lokacin da aka je aka sace 'yan matan makarantar Chibok wanda har yanzu wasu su daga ciki ba su dawo ba akwai waɗanda kai tsaye ake zargin su da aikata laifin amma akwai waɗanda kuma a ƙarƙashin ƙasa suke waɗannan da suke na karkashin ƙasa a nan ne siyasa da ƙabilanci yake shigowa kuma ba na wai nan kasan kawai ba daga kasashen waje waɗanda suke da manufa a kan kowace ƙasa to suna aiwatar da ita a yanda suka ga za su gurgunta wannan ƙasa to mu a nan siyasan da ake gani ya shigo shine ana amfani da daman cewa kada mata da yara su yi karatu a arewa saboda a nan arewa nan ne ake ganin ita ce cibiyar ƙasar nan ita ce ginshikin gadon bayan ƙasar nan idan aka samu mata da yara suka yi ilimi to za a samu ci gaba a arewan nan wanda za ƙasan za ta bunƙasa saboda haka abin tsoro ne kwarai za a samu ci baya akan harkar maganar karatun mata musamman a nan yankin arewa To Dr. Usman ana iya gane ko su waye da waye a cikin wannan harkar ta sace mutane domin neman kuɗin fansa? a mahanga irin ta tsaro waɗanda ake zargi suna aikata waɗannan laifuffuka kai tsaye shine waɗanda ake kira wato kidnappers masu satan mutane da kuma 'yan boko haram saboda wannan abin ya yi tsanani ne a wannan lokacin saboda haduwa da boko haram suka yi da 'yan kidnappers wato 'yan bandit suka ƙara ƙarfin juna suka ƙara ma juna da barbaru shine abin ya tsananta a haka to su ne waɗanda ake zargi kai tsaye suna aikata waɗannan laifi kuma mafiya yawa daga cikinsu ana zargin fulani ne waɗanda aka kwakwace mashanu ko aka sace mashanu da yawa daga cikinsu suka dawo cikin waɗannan harkan satan mutane suna zuwa makarantu suna sace mata da yara da dukkan waɗanda suka samu na kusa sai kuma waɗanda ake kira informal waɗanda suke kwarmata musu labari suke kwarmata musu gaya musu sirrin mutanen da ke gari da kuma sirrin jami'an tsaro da ke kokari su kamo su ko kuma su farauce su to waɗanda mutane da ake kira informal su ana samun su ne a cikin ƙabilu ko kuma yarurrukan da waɗannan kidnappers ɗin suke zaune a ciki kaga idan kamar kudancin kaduna ne nan sai a samu 'yan kudancin kaduna cikin 'yan gwarawa ko 'yan katafawa ko waɗannan sai a cikinsu sai su zama su ne masu basu labari amma masu zuwa su saci mutane sai ga fulani ne ke zuwa suna satan waɗannan mutane kaga an samu haɗin gwiwa kenan tsakanin su da mutanen da ake yi wa laifin saboda su waɗannan masu satan mutane ba sa zuwa garin da ba su sani ba ba sa zuwa garin da ba a ba su labari a kai ba duk inda suka matsa ko mata ne ko yara suka je suka sace a makaranta to akwai mutane da suke ba su labari a wannan wurin kafin su su je su wato su mutane ne da ake kira farin kura mai ga tsoro gaban tsoro to duk inda suke suke aikin su akwai masu ba su labari a wurin Wato wannan harka ta satan mutane ya sha banban da maganan Boko Haram. Shi yasa wasu ma daga cikin Boko Haram suka dawo a harkan wannan bandit na kidnapping. Suna karɓan makudan kuɗaɗe daga hannun mutane. Kuma akwai kuɗaɗen da suke biyowa banki kafin ma su zo wurin su. Akwai kuma kuɗaɗen da bayan an basu sukan shiga bankuna da shi. duk wannan bai kamata a ce idan ana yin abin nan da gaske dan duk wani kuɗi da ya shiga banki dole sai an samu wanda ya rajista kafin ya amfani da takardunsa ya amfani da nambobinsa na tsaro kafin ya buɗe wannan account amma duk da haka ana samu wayannan abubuwa suna shiga suna fita ba tare da an gano su ba to baikin wannan ma akwai lokacin da su wayannan jami'an tsaro manya-manyan jami'an tsaro suka je suka ce hatta in aka kai wayannan 'yan ta'addan aka kai su prison suna zuwa suna ba da makudan kuɗaɗe da ake turo musu daga account suna ba jami'an tsaro na ainihin gidajen yari a sako su suna haɗa baki da su su ba da account duk wa'annan abubuwan yana faruwa sa'annan abu na biyu kuma suna amfani da wayoyi idan aka yi amfani da waya ya kamata a gane inda mutum yake yin wannan waya da kuma wayan waye ya yi amfani da shi in ma sun kama mutanen da suka kama ne suka yi amfani da wayoyinsu to za a iya gano daga inda suke wannan kiran dan duk inda ka kira akwai service din da yake providing yake functioning yake furnishing din wannan kiran da aka yi saboda haka su wa'annan network providers din ya kamata su ba da exactly wuraren da ake wannan kiran da irin hakan ne za a iya maganin wannan tsaron. Wai sunan mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo. Mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo. Ya rabbana ka horen basira wa ɓaci Jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Dr. Usman menene mafita? Duk lokacin da aka tattaro matsala aka tattauna akan matsala akan buƙaci menene mafita. To mu a mahanganmu a yanzu a yanda ake tafiyar da wannan harkan tsaro ba mu ga ba mu hangi lokacin karewarsa ba. saboda ba a san ma inda ake ba balle inda za a dosa kullum ana yi ne kawai waɗannan su kawo hari waɗannan su kama a kashe a rage duka wannan ba ita ce mafita ba mafitan shine sai an fito da tsari rikakke ƙwararren tsarin da zai kawo ƙarshen wayannan ta'addancin gaba ɗayansa a hakika yankin arewa ta gabas an samu sauƙi na wannan boko haram amma duk da haka akwai garuruwan da ba su koma ba to mu a tsari irin tamu mun zauna da gwamnati musamman gwamnatocin jihohi mun zauna da wa'ansu waɗanda suke bangaren gwamnatin tarayya musamman sojoji mun ba su shawarwari da ya kamata a yi amma ba haka din ba zai yiwu ba sai an canja abin da ake kira orientation wato tunani ma sai an canja yanayin yadda tunani yake na farko shine wa'annan mutanen da suke wannan ta'addancin ba sojoji ba ne ba jami'an tsaro ba ne ba su da training ɗin da aka musu irin na jami'an tsaro su kuma jami'an tsaron mu an yi musu training ne wanda ake kira conventional approach wato harka ce wanda aka karantar da mutum a aji aka masa training a fili to haka ɗin ba zai maganin wannan harkar ta'addanci ba da bukatan a zo a zauna a samu masana harkar kwakwalwan ɗan adam wanda zai san yadda wayannan 'yan ta'addan suke tunani a kuma kawo maslaha a tsara yadda za a yi maganin su don ba za ka yi maganin ɗan ta'adda ba sai ka san yadda yake tunani yanzu idan muka duba dazuzzukan ƙasar nan gaba ɗaya yana hannun 'yan ta'adda in aka je ƙauyuka da yawa babu abin da ake kira present na jami'an tsaro a wurin sai dai in abu ya faru a kira su daga wani wuri to sai an zo an yi tsarin da zai zama duk wanda zai shiga daji ya zama akwai mai dajin akwai wanda ke tsaron dajin ba za ka kama mutane daga cikin gari ka kai su ka je ka ɓoye su a jeji su yi shekara suna wurin ba tare da an cimma wurin ba to sai mun zo mun yi wannan tsarin mu tabbatar da an karbi daji daga hannun wa'annan 'yan ta'adda kafin a iya maganin wannan jifa-jifa akan yi tracking ɗin account ɗin da aka sa kuɗi akan yi tracking ɗin account ɗin da aka fitar da kuɗi amma bai kai matsayin da zai iya tsaye da wannan harkan ta'addancin ba saboda haka ana bukata in aikin ne za a yi da gaske to duk inda kuɗi yake motsawa na wa'annan mutanen da shigansa da fitansa ya kamata a gano ta harkan bankuna da harkan 'yan canji da wa'ansu duk wa'anda suke mu'amala da harkan tafiyar da kuɗi to ya kamata a ce jami'an tsaron da dss da su na wato jami'an tsaron farin kaya da 'yan sanda da su kansu sojojin a samu haɗin kai da za a gano waɗannan yanda kuɗaɗen nan suke tafiya kafin a yi maganin wannan tsaron. To shin yaya masana ilimi a Najeriya ke kallon wannan matsala da kuma irin illata ga fannin ilimi musamman na 'ya'ya mata arewacin Najeriya ga abin da Malam Sunusi Siraji tsohon sakataren ilimi a jihar Kaduna ke cewa. Har yanzu a arewan nan da ake yin wannan al'amarin. To dama mu a ilimin arewa ya yi ƙari. Dama mutanen mu ma ba har yanzu mutanen mu basu ba wannan ilimin ainihin fahimta da goyon bayan da ya kamata ba to ga tsoro yanzu an zo an dasa a cikin zukatun iyayen mutane ya lafiyar kura bata ta ci ta hauka an ji ana ɗiban 'ya'ya mata a kai su dajin nan wanda ka san ba 'ya mace ɗaya ilimi tamkar kana ba gari mai ilimi to sai zamanto wayo ilimin matan nan shi ma ya shiga wani yanayi da yawan yawan iyaye sun cire 'ya'yansu musamman a makarantun mata na kwana don tsoron wannan fargabar da suke yi da kwashe musu 'ya'yansu kuma tsakanin da Allah ni na kewaya wasu makarantun da yawa ingantaccen tsaron da ya kamata a ce an sa a makarantun gaskiya ni ban gan shi ba wanda ya kamata a ce gwamnati ta sake dubi akan al'amuran nan kuma dole shugabanninmu na arewa su zo su zauna a tattauna a duba wannan al'amarin a nemo mushi mafita domin in muka yi shiru abin ne ta tafi aka to ma ana cewa muna ci baya to bayan za mu karin bayan baya kenan wanda kada allah na mana wannan ita ma na ta bangaren gwamnati ta ce tana iya bakin kokarinta wurin samun mafita ga abin da gwamnan jihar kaduna sanata dr malam ubasani yake fada a matsayi na gwamnan jihar kaduna da kuka zabe ni wani abin ba za mu faɗi a rediyo ba ko a jarida saboda bai kamata ba amma jami'an tsaro sun bijima kuma insha Allah za mu da nan dukkan su gida insha Allah kuma duk abin da za mu domin ita gwamnati amfaninta kare dukiyar al'umma da rayukansu shine babban abin da gwamnati ta sa a gaba kuma wannan abu ne wanda amana ne aka bamu kuma in allah yadda za mu yi muga cewa mun nemo haƙƙin al'umma mu baki kuma kamar da kuka sani harkar tsaro a wannan ƙasa mutanen sun zo da ak-47 su 'yan sa kai ba za su iya da su ba kuma kamar da kuka sani jami'an tsaro ba su da yawa saboda ka muna ta kokarin cewa yau in aka yi 'yan sandan tsaro su ma za a ba su ak su rike to ga haka shine kadai za mu iya kara dukin al'umma ko mu kare rayukansu wannan yaƙi da muke yi na ganin cewa an yi 'yan sandan jiha insha Allah zan ci gaba da yi kuma Allah da mai girman shugaban ƙasa shi president Bola Ahmed Tinubu sati biyu da suka wuce ya saka kwamiti cewa a je a tattauna a yi tsare-tsare domin kawo 'yan sandan jiha daga ƙarshe muna fatan hukumomi za su yi hoɓɓasa wajen kawo mafita ga matsalar tsaro a najeriya allah ya ba mu sa amin kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girken mu. sauraro mu da sake saduwa a wannan zaure namu ma har ila yau muna tare ne da hajiya habibu muhammad da ke sabon gari wanda za ta gabatar mana da girki irin na azumi uwar gida amarya da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me hajiya take dauke da shi a wannan mako To jama'a assalamu alaikum. Ina muku barka da azumi. A wannan mako muna son mu koya muku yadda ake yin soup na Irish. Wato dan miya dan kaman farfesu farfesu ke Yawwa, kaman dan farfesu farfesu ne Irish ne da kaza. Abubuwan da muke son uwar gida ta tanada na farko uban tafiya shine Irish. Wato dankali. Dankalin turawa. Wanne ciki na turawa? Eh, dankalin turawa. saboda yawanci da azumi zaki ga mutane ko dan yaya zaki ga wani ko da dai baka siye a gidanka in aka ce yau azumi ya zo zaki ga ko dan yaya wani mai gidan duk inda ya je dan yi kwadugon shi za ki ga ya dan samu dai dan abin shi dai ya dan siyo a leda dan canza saboda darajar wannan wata na azumi haka to idan mai gida Allah ya ba shi iko yana da kyau uwar gida ki ga to wannan dankalin turawa me ya kamata in yi da shi to ke kuma uwar gida a naki fasahan da basiran sai ki ga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba sai ki zauna ki tunani to yau wannan dankalin bari mishi farfesu in yi farfesun dankalin shi dankalin na wa farfesu eh ana farfesun dankali idan kika abin da ake bukata in zaki farfesun dankali zaki samu dankalin ki na turawa na daya na biyu ki samu dan naman kazanki ki samu dan tattasanki dan atarugu albasa dan shi ba dole sai an sa mishi tumatir ba amma hajiya kin fa kaza Ni. Eh. wannan miya ai ta manya ce a'a talaka ma yana iya yi ai ba dole sai da kaza ba to ana iya canza mata yanayi mamadin kaza sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi to zaki iya neman kwanki amma kwan sai kin dafa amma yanzu bari in fara muku bayani yadda zaki yi da shi da kaza in ya so sai in kawo bayanin yadda ko da canji eh. zai iya samuwa sai a canza shi ta wani hanya to in yanzu kina da kin samu kazanki kika ba gyara kazanki uwar gida kika samu kwananki mai kyau kika zuba kika wanke shi sai ki ɗauko tukunyanki ki ɗaure idan kazan ta hausa ce tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin na hausa wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin turawa to amma in so samu ne in an samu kajin hausan to fannin layin hamdu abu da dai allah ya ba mutum in kuma kazan turawa ne to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu za ki zo ki fera ki idan kika fera ki sai ki yanka shi kowane guda ɗaya za ki iya yanka shi kamar kashi hudu idan kika yanka kowanne kashi hudu idan manya ne sosai za ki raba shi kamar shida shida idan kika raba shi da shida za ki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere kin yanyanka ki kwashe ki samu kwano mai kyau ki zuba ki rufe abinki ki ɗauko tattasan ki da atarugu ɗan daidai yanda zai baki test ɗin da ke so yanda mai gida zai iya yiwuwa mai ki ba mai son yaji ba ne daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki ki cika ki samu tattasanki da atarugu da albasa da ɗan kayan ƙanshinki to akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa shine uwar gida akwai citta da kanumfari da ɗan ɗiyan miya akwai wani ɗan abu kamar gyaɗan miya ake ce mishi zaki ɗan same shi ki ɓare su ki haɗa su ki dake su idan kika dake idan mijinki mai son tafarnuwa ne to ki samu wannan tafarnuwan ki ɗan ɓare shi shi ma ki saka a ciki ki daka wannan spices spices da kuka ji ake magana a kai eh kayan kanshin nan to wannan spices ne naki na daidai karfin ki ba dole sai kin sai wance mai sa na kanti ba na kanti ba idan kika samu wa'annan kika dake su kika haɗe su kika samu container bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana in ya bushe sai ki kara daka shi sai ki tankade sai ki zuba a cikin container to ke ma haka zaki dinga zazzago shi ana wannan spices ina kika same shi mm. sai dai ki dariya ki dinga an hmm, ai siyo shi ne gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa ne kai wato yana ƙara wa girki armashi yana kara ma girki armashi hmm. to idan kika samu wa'annan abubuwan kika ajiye a gefe to bayan ga jijjigen kayan miyan kikin yi ga dankalin ki ga kuma naman kazan kin gyara shi a gefe sai ki zo ki sa ki akan wuta idan kika ɗora ki akan wuta to zan muku bayani a kashi biyu wasu suna da son soye abu za ki ga wata uwar gidan ita ta fi son ta soya kayan miya kafin ta tsaida wata kuma za ki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa kaza kuma a ci ta ba to mm. kin gani to haka abin yake to wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki dan zazzaga shi a ciki kika soya da shi daga makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wancan me take dafa ko kuma alhaji ya sake sabuwar amarya kuma alhaji ya sake sabuwar <laughs> <laughs> to duk irin haka zai iya faruwa to idan kika soya kayan miyan ki ya soyu sai ki ɗauko wannan kazar taki sai ki zuba ta sai ki tsai da sanwan ki kai ki mm. sa ruwan daidai da abin da zaki to ba a cika mishi to an ce kuma da ma dankali bai sa ruwa eh dankali baya eh, sa eh kadan ma ya ishe shi eh ruwa daidai zaki sa in kika ɗauko wannan naman kazan yi ɗanyen naman kazan ɗanyen naman kazan sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya sai ki rufe shi sai ki ɗauko kuma wannan ɗan spices da kika soya kayan miyan wannan kayan ƙanshin eh. sai ki ɗan daɗa watsawa kaɗan a kai sai ki mayar ki rufe ki buɗe ki duba kina buɗe ma wani ƙanshin ne zai sake tashi da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa. Mm, yau na tsinkewa. kan <laughs> tsinkiya ga kuma azumi to idan ya tafasi ya tafasi kika bude kika ji wannan din kanshin na bugo ki ke ma sai ki dauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan sai ki juya in kika dan motsa shi sai ki mayar ki rufi to idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna ki duba ki ga in ya nuna sai ki sauke ruwan zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa ba mm. To, uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin da babu babu dinnan yanayin garin. To, ba dole sai an yi da wannan kaza ba. Hmm. Akwai kwai. Idan ba da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kuɗi ne a talaka ma yana iya ci. Don ko dankalin ki na ɗari biyu, ɗari uku kika siya zai miki. Za ki iya siyan mamadin kazan, za ki sai kwai. In kika sai kwanki za ki dafa. in kika dafa kwanki zaki ɓare shi shi zaki iya zuba dankalin in kika dan ba dankalin mintoci sai ki ɗauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki to bambancin da za a samu aka samu kenan akan kaza da kwai ba dole sai an yi na kaza ba to shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikinmu saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne ana son mutum a rana ya kasance ko da guda ɗaya ne kaɗan ci shi hmm. to kuma yanayin gari ya zo abubuwa ga yadda suke in ka sa ɗan kwanka in ku biyu ne ko ku uku ne aka ɗan jajjefa mu kowa ɗaiɗai shikenan in ma ba halin ɗaiɗai ɗin za ki iya sa mutum biyu ɗaya mutum biyu daya in kika sa in kun dafa za ku yanka abunku hmm. kowane mutum biyu sai su raba guda ɗaya daidai karfinka haka za ka yi A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin namu na yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya. Yau